Zabura ta saba'in da biyar Don mai bi da kaɗe kaɗe, mai muryar Kada a hallaka, zabura ta Asaf, waƙa ce Muna maka godiya, ya Allah, muna maka godiya, gama sunanka yana kusa, mutane na faɗin ayyukanka masu ban mamaki. ka ce, Na zaɓi ƙayyadadden lokaci. Ni ne wanda yake shari'ar gaskiya; sa'ad da duniya da dukan mutanenta suka girgiza, ni ne wanda na riƙe ginshiƙan daram. Sela Ga masu girman kai na ce, Kada ku fara taƙama, ga mugaye kuma, Kada ku ɗaga ƙahoninku, kada ku ɗaga ƙahoninku gāba da sama; kada ku yi magana da miƙaƙƙen wuya. Ba wani daga gabas, ko yamma, ko hamada da zai ɗaukaka mutum, amma Allah ne mai yin shari'a; yakan saukar da wannan ya kuma tayar da wani, a hannun Ubangiji akwai kwaf cike da ruwan inabi mai kumfa gauraye da kayan yaji, yakan zuba shi dukan mugayen duniya kuwa. su sha shi tas, game da ni dai, zan furta wannan har abada; zan rera yabo ga Allah na Yaƙub, wanda ya ce, Zan yanke ƙahonin dukan mugaye, amma za a ɗaga ƙahonin adalai sama.